26 ga watan shaban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da 1431 daidai da shida ga watan August shekara ta goma. kamar yadda muka yi ma 'yan uwa mata da alkawari da cewa da izinin Allah a yau za mu fara karatun wannan littafi mai suna akhtau sha'i'a yajibu tasihuha fi dhaw'il kitabi wa sunnah wannan littafi malam muhammad jamilu zainu shi ya wallafa shi kuma malam jamilu zainu malami ne da ke karantarwa a darul hadisul khairiyya da ke garin makka wannan littafi kamar yadda kuka ji sunan shi littafi ne da malamin ya ce zai yi bayani a kan wasu irin kusakurai waɗanda suka yaɗu, kuma yaɗuwan ya kasance sun gane ko'ina wanda wajibi ne a geta waɗannan kusakurai kuma gyaran zai kasance ne a bisa haskakawan alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wanda waɗannan kusakurai sun kai sun komo su kuma ya haɓaka har ya sa da yau yau malamai sun yi rubutu a kan wannan janibi sai dai abin sha'awa samun wannan littafi kuma gashi a takaice matuka ya sa mu ga dacewa mu zauna mu nasihantar da kanmu imu imu domin waɗannan kusakurai mu basu domin akwai kuskuren da muke ɗaukan shi ba bakin komi ba to kuma yana da alaka dangane da abin da ya shafi akida domin duk kuskure da sauki matuƙa in ya zama bai shafi aƙidan musulmi ba da ya zama kuskure ya shafi aƙida kuma aka waye gari wannan kuskuren yana ɗauke da illan da ke iya rugurguje aƙida to matsala ya faru in kuka ji a ce kusa kusakurai to so da dama wani subul da baki ne ke kai shi wani sakaci ne wani rashin kula ne wani jahilci ne da sauransu amma abu ɗayan ya zama da gangara ke yi ba a kiran shi da suna kuskure kun fahimci wannan da kyau ko abin da yake ba cikin sani ba shine ba ilimi cikin rabkana da mantuwa kun gane wannan da kyau ko to shi ne ake kira da khata'u amma kuma a yaren larabci akwai inda khatau yake rikidewa ya zama ganganci kamar yadda Allah ce la a illa al khati'u ba masu cin abincin gidan wuta sai masu ganganci da wuce gona da iri ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ba tare da dogayen bayanai ba kai tsaye za mu je zuwa ga shimfiɗan da malam jamilu zaini ya yi allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi kamar yadda kuka sani wannan littafi na fatawa shari'a lokaci mai tsawon gaske mun taba da karatun shi sai dai littafin bai samu gatan a wancan lokaci mun zauna mun ɗauke shi yadda za a yada na nesa da waɗanda ba su halatta majalisun domin su samu su masu amfana ba to amma a yanzu allah madaukin sarki ya yi mana bai wanda za mu iya yin wannan allah maɗaukin sarki ya ƙara albarkatunmu da abubuwan da masu daɗa ma wannan ɗin allah ya sa mu dace malam jamilu zai ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh lallai dukkanin godiya sun tabbata ga allah muna gode mashi muna neman taimakon shi muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina sannan muna roƙon Allah maraukin sarki ya kare mu daga mu miyagun sharrukan kawunanmu ɗan adam sau dama yakan yi makan shi sharri ishi ishi bai sani ba to Allah maraukin sarki ya kare mu daga sharrukan kawukanmu a a'malina da kuma mugayen ayyukan da muke aiwatarwa muna sani ko ko ba ma sani. wanda muka yi su da gangar ne ko ko waɗanda muka yi su a zaton mu ba laifi ba ne dukkaninsu muna fatan Allah madaukin sarki ya gafarta mana mai yadihi Allahu fala mudillala duk mutumin da Allah madaukin sarki ya shiryar babu wanda zai batar da shi wa mai yudlil fala hadiyala wanda kuma Allah ya batar babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon shi ne bayan da malam jamilu zaini gabatar da wannan shimfida sai ce amma ba'adu to bayan haka faɗaɗin tasharat hakika ya yadu ya bazu ya yi kakakida kuma ya yi kakatu a cikin al'umman musulmi domin sai ce bainan nasi duk lokacin da aka zo aka ce za a gyara kusakurai irin wannan jama'a na ne da musulmi ko da kun je an zo da kalman da ya shigo da kowa da ya ce faƙarin tashar bainan nasi to an nasu anan su ne musulmi don mutumin da yake kafiri ba a saka cikin mutum sosai shi kafiri bai ɗara da mutum mutumi ba abinda a yau kuka ba sani da zane da ake ce ma cartoon domin kafiri ya bijire ma Allah madaukin sarki kenan to ba ɗauko shi a sa a cikin lissafi a ko ina inda ake lissafin abin da yake na hankali da tunani da sanin ya kamata to musulmi su ake fatan su gyara abin da ake son an karar da su shine mala yace fakarin tasharar bainan nasi akhta'un khatira wasu kusakurai masu matukan haɗurra sun kaka gida sun yi katutu sun bazu sun yaɗu a tsakankanin al'umman musulmi a shaddu khataran min amradil aubi'a mafi girman haɗarin waɗannan cututtukan ya kai hayya ƙaramma irin cututtuka na annoba mun waɗannan kusakuran da suka yaɗu a cikin mutane illan da suke haifar ma al'umma hayya ɗara illan annoba misali akwai annoban da yake faɗo magari gaba ɗaya mai maza da mata yara da manya misali annoban amai da gudawa to wannan bala'in da ya shigo ma musulmi to har ya ɗaran annoban amai da gudawa cutan afolo tarin fuka ke kina iya haɗa ki ce har da cutan nan gama gari cutan kanjamau domin waɗannan cututtuka idan suka samu mutum ya kasance Allah madaukin sarki ya sa abin ya same cikin imani ya mutu a wannan hali ana sadan zai samu rahmar Allah har ma zai iya samun darajar shahada to amma waɗannan kusakuran da ke afkowa su aƙida suke bi na mutum su ragargaza ta kamar yadda cutan kanjamau yake bin garkuwan jikin ɗan adam ya raga-raga da ita to haka waɗannan kusakuran da ake ɗaukar su ba bakin komi ba su kuma suna yin raga-raga da aƙidan musulmi ne to ashe illan waɗannan kusakurai har sun ɗara irin waɗannan cututtuka na annoba wal ajisam kuma wasu irin kusakurai ne masu mugun tasiri irin tasirin da ƙwayoyin cuta da ido baya iya ganin su hasali ma sai in an sa maganin hangen nesa na likitoci ne ake iya ganin su to haka waɗannan kusakuran suke in ba an zurfafa bayani da an karar da al'umma ba ba kasafai suke gano waɗannan kusakurai su yadda kuskure ne ballantana ma su ɗauki matakin gyara su ba shi yasa malam ya ta'abiri da cewa illan waɗancan kusakurai har sun ɗara illan annoba malam ya ce ala wahiyar akhta ash-sha'i'a allati fashad bainan nas waɗannan wasu irin kusakurai ne da suka bazu a tsakankanin mutane bisababil jahali abin da ya sababa su shine jahilci duk lokacin da wani zai ce abu kaza laifi ne ko kuskure ne ko ba daidai ba ne babban matakin da za a bi wajen gyara wannan abu sai a gano me ya haifar da wannan abu to yanzu mala ya gaya mana cewa lallai ilalla wannan abu ga illa shi to me ya jawo shi har ya kaka gida ya katutu ya mamaye mutane suka tsinci kansa a cikin shi sai mala ya ce dalilin jahilci shine matakin farko da ke haifar da waɗannan abubuwa kenan yana daga abin da zai magance wancan bala'i a zauna a ilmatar da mutane su sami ilimi akan cewa wannan abin da suke ba daidai ba ne duk da haka malam sai ce wa hasibaha kasirun min al-ummati hayyinan sai da yawa yau mutane suka dauki waɗannan kusakurai ai ba wasu abu bane ai abu ne mai sauki ai wannan abun bai ta karya karya ba ai ba komi bane dan kawai dan ce kaza ina fatan mun gano wannan da kyau malai yace sun dauke shi ba bakin komi ba wa hiya inda lahi azima alhali ko a wajen Allah abu ne babba mai girma ne illan shi ya kai ya komo bala'in shi muddin aka yi shiru aka bai shi ya ci gaba da yaduwa to illan da zai haifar ma al'umma Allah da ya kiyaye malai ce li annaha tahtawi ala shirki al akbar wal asghar saboda waɗannan kusakurai ko waɗannan kusakurai da ake bayani dangane da abubuwan nan da suka yaɗo da suke kunshe da shirka ƙananan su da manya su mala cewa kufuri da tsaya nan ba ma hatta kafirci tsagoren shi to waɗancan kusakurai suna nan kunshe a cikinsu mala cewa gairu wa ghairu haminal muhimma ba ma waɗannan kaɗai ba hatta wasu al'amura masu matuƙan mahimmancin gaske za a tattauna a kansu allati sabbabat lil muslimina dhil wanda irin waɗannan abubuwa sakaci da su da ake yi suna daga abin da suka sabbaba musulmi shiga ƙasƙanci da wulaƙanci da tozarci a rayuwarsu fi duniya a nan gidan duniya mahala ya ce waƙad sabbibu li ba'dihim al-khusran fil akhirah tsoron da ake ji yadda a nan gidan duniya suka shiga halin kunci to kuma za su iya sabbaba mu wasu daga cikin mutane shiga hasara na dindindin a gidan lahira ina fatan mun gano wannan da kyau duk lokacin da mutum ya samu kanshi a hali na bala'i a nan gidan duniya sakamakon wani zunubi da yake aikatawa tsoron da ake ji mai shine kada a waye gari ranar kiyama kuma wannan bala'in ya zarce ya zama bala'i na dindindin Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu roƙonmu da fatanmu Allah ya sa mu ji mu iya fahimta kuma mu gyara Allah ya sa mu dace Malam ya ce Allah ta'ala yuhaga ma Allah madaukin sarki yana cewa iftalaqawnahu bi alsinatikum a lokacin da wacce za ta gaya ma wance wacce ta ɗauki maganar ta furta a waje kaza da kaza ko damuwa mutane ba sa yi wata ƙonona bi afwahikum kuna faɗin maganganu da bakunanku ma laysa lakum bihi ilmun abin da ba ku da ilimin hakikanin abin da abin yake dauke da shi ba ki san abu ba ba ki da ilimi a kan shi kawai suke kawo faɗi bayan ko Allah yana cewa wala ta kafu ma laisa laka bihi ilmun kul karka sake ka tsaya kan abin da baka da ilimi a kan shi karka sa kanka ciki kakkai magana akan abin da baka da cikakken masaniya akan shi domin inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ji da gani da zuciya gaba waɗannan abin tambaya ne a wajen Allah ranar gobe kiyama shi sa wajibi ne al'umma su ji tsoron Allah akan abubuwan da suke faɗi da abubuwan da suke aikatawa Allah ya ce wa tasabunahu hayyinan kuna ɗaukan waɗannan abubuwan da kuke faɗi da bakunanku ko wacce ta gaya ma wance ko wacce ta zauna tana saurare wai al'amari ne sassauka wa huwa inda Allahi azim alhali ko abu ne mai girma abu ne mai muni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗaya ne daga cikin ayoyin da suka sauka a cikin suratun nur da Allah madaukin sarki yake bayanin barrantar da sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yarda domin a wancan lokacin babban abin takaici, mutane sun ɗauki wannan matsala da ya faru da Aisha al'amari mai sauki kowa ya ta faɗin maganar da ya so kowa ya ta yi ke sa Allah madaukin sarki ya saukar da cewa ba don falala da jin kai da gafara na Allah madaukin sarki da ya muku na tintini ba to masakun fi ma a fattun ke azabun azim wallahi da azaba babba ta sauka a kanku sakamakon maganganun da kuje kuna a cikin gari istalaqawnahu bi al bi wannan ya gaya wannan wannan ya gaya mu wannan wata na bi afwahin ko kunya ba ku ji kuna faɗin irin waɗannan kusakure da bakunanku mun gane wannan da ke ko to irin waɗannan kusakurai ne bala yake ƙoƙarin a getta wa mutane kuma daɗin al'amarin sai kasa abin babi babi babi kaza ga irin yadda kuskure kaza ya shige shi kuma ga matakin yadda za a gyara duk abin da ya kawo bayan ya kawo da shi ya bayyana yadda ya zama kuskure sai kuma ya kawo maki sinadarin gyara Allah ta ke mu wajen gyattawa wannan aya ce ta zuwa cikin sotun nur aya ta sha biyar malai ce wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama azan Allah ya ce innal abda la yatakallamu bil kalima lalle bawa so da dama yakan bude baki yana furta wasu kalmomi min sakhatillahi wanda waɗannan kalmomi suna kunshe da tsabagen fushi daga wajen Allah maraukin sarki mana kalma ce zai faɗa shi bai ma damu ba mun gano wannan da kyau ku? shi sa annabi ya ce la yulqi laha balan ko da kai ma bai ya kalle ta ba dan yake dan dan abu kaza na faɗi ai ba wani abu bane la yulqi laha balan ko damuwa da ita ma baya yi kawai dan hira ne kawai dan faɗi kawai kishi ya ce za a zauna ana hira ko mai gida ne zai zo ana hira ko an je gidan biki ne ko gidan abin nan da dai sauransu ai ta faɗin maganganu ana sakin kalmomi wanda ko damuwa ɗaga kai ma kansu ba a yi amma sai yake cewa ya hawi bi hafi nari jahannama wanda wannan bala'in kalman da za ta jama mutum to sai ya zunduma wutan jahannama da ita annabi ce ko zai tafiyan da ya ɗaran shekara saba'in ko bakwai bai kai ƙarshen jahannama ba kalma ce kwaya ɗaya wacce ke fusa ta Allah maɗaukin sarki mutum zai zo yana faɗi ko damuwa bai da illanta to amma bala'in da take ɗauke da shi to za ta dilmiya shi a wutan jahannama ya nitse can ƙasa to waɗannan bala'o'i na irin waɗannan kalmomi da kuka ji ayan nan na cikin suratun nuri ta yi ishara da wannan hadisi da imamul bukhari ya ruwaito da muslim to su muke son mu zo mu kokarin gettawa mutane mu bayyana musu jama'a barku ji wannan hadisi ya zo a cikin sahih muslim da lafazin innar rajula la yatakallama bil kalima ma yatabayyan ma fiha yuhawa biha fi nari haka ruwayan ya zo a muslim a lamba hadisi na hudu. a inda yake cewa ma'anahu al-imamu ya ce ma'anan wannan hadisi la ha wa la fakiru fi kubiya mutum ko tunanin kalman baya yi ko ma baya tunanin irin munin da wannan kalma take dauke da shi wala ya khafu ma ya tarattabu alaiha abubuwan da za su kai su komo a kan shi ko tsoronsu da shakka da tambabansu baya yi wa haza kalkalimata inda sultan wa ghayruhu min al-wilati haka maganganun suke dangane da kalmomin da ake faɗi a wajen sarakuna da wajen jagorori mala ya ce wa kalkalimatun tuqzaf kamar kuma kalman nan da ake yi na kazafi da ha'inci suna daga kalmomin da ke zunduma mutum a gidan wuta mala ya ce aw ma'anahu kalkalimatin lati ya alaiha ibraru muslimin wa nahwa zalika ko kuma kalmomi ne da mutum zai zo zai fade waɗannan kalmomi suna ƙunshe da cin mutuncin musulmi ina fatan mun gane wannan da kyau kuma mai faɗin kalmar shi san bai damuwa tunda da ya gamsar da buƙatar ran shi a wannan lokacin to buƙatar shi ta biya malai cewa haza kulluhu haffa ala hifzil lisan dukkanin irin waɗannan kalmomi da mutane ke ɗaukansu ba bakin komi ba ana kwadaitar da mutane su kiyaye harsunansa a kansu kuma gano wanda da kyau ku. kowa ya kiyaye harsun shi yanzu misali tsakanin tsakaninki da kishiyarki kila ba ki wasu abubuwa na faruwa kina tashi ki da da kawai duk abin da ke gada man faɗi sai ki faɗi karshen ta wannan kalma ita za ta kai ki wuta su ake magana ita musulma ne kin cutar da ita ko kuma kalma ne matsala tsakanin ki da mijinki ki je ki ta faɗin maganganu ko damuwa da illolin waɗannan maganganun ba kya yi ba san illan da waɗannan kalmomin za su yi miki ba ko tsakaninki da 'ya'yanki ko 'ya'yan kishiyoyinki ko kuma waɗanda kuke zaune gidan haya tare da su ko abokanan kasuwancinki ke ta faɗin maganganu na cutarwa a bayan idansu kai a wani lokacin ma har a gaban idansu wata za ta iya shafa ma idan doka cewa a gaban kowa sai in faɗa ina tsoron su ne ina shakan su ne wa ni hmm, Allah shi kiyaye ai da in ji tsoron wance ko kunyan wance ai wallahi ga har kaza kaza kaza ya faru da ni ta tsaya gaban mutane ta faɗi maganganu miyagu na farko a hukunta ki mai cin fuska mai cin mutuncin musulmi sannan ga faɗin kalmomi waɗanda ba ki tadabburin ma'anarsu da illolin da za su iya haifarwa malai ce kama kwana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ne ya ce man yi yu'minu billahi wal akhir mutumin da duk ya imani da Allah da ranar kiyama falyakul khairan ya smut to ya faɗa alkhairi ko ya ja bakin shi shiru sai ki duba ki ga wannan abin da zaki faɗi tsakaninki da Allah alkhairi ne in ba alheri bane ki ja bakin ki ki shiru kalma ce zaki faɗi ke kina ganto dan dan wannan kawai dan hira fa muke haka annabi san da ya bai nasiha yace su kame bakin su suka ce a'a yanzu dan wannan abun da muke faɗi ma annabi yace ai mafi aksarin abin da ke kefa mutum a wuta bayan ya shiga jahannama kuma a kifa fuskar shi a wutan yace ce abin da baki ke faɗi yake jawo mutane wannan matsala duk wanda ke ga jahannama yana kallon ƙasan jahannama an kifa kan shi to bakin shi kai shi wuta Allah shi kiyaye to annabi ce duk wanda da gaske ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da ranar kiyama to duk abin da zai faɗi ya faɗi alkhairi ko ya ja baki ya shiru ya ce wa yan bagi liman aradan nutuk ya dace ga duk mutumin da ya nufin zai yi magana bi kalimatin zai faɗi wata kalma ko ya yake gano wannan da kyau ko au kalamun ko kuma zai zauna zai yi hira ya faɗi maganganu ga sunan masu ɗimbin yawa an yi tadabbar an yi tadabbarahu to ya tsaya ya bi diddikin maganganun da kalmomin ɗaya bayan ɗaya fi nafsihi a cikin ranshi kafin ya faɗi qablan nutqihi kafin ya furta tun za zaki faɗi ki lissafa ta yasa masu iya magana suke cewa magana jari ce in ka iya da sai tafi shi ka ko kun gano wannan da kyau ko ba kawai ke zama mashirmanciya kamar karamin yaro da ke koyan magana ba ba abin da ya dame shi duk abin da ya zo bakin shi kawai sai faɗi a waye gari hankali da tunani da wayewa da gogewa da daɗewa a duniya da kika yi ya zama bai da amfani a wajen ki gaba ɗaya duk abin da ke ga dama sai kama faɗi lalle ko an yi asarar zuwa duniya malai ce fa in zahar maslahatahu ta kallama duk lokacin da maslaha na wannan maganan ya bayyana akwai amfani duniya da lahira babu cutarwa sai dai amfanarwa babu zunubi sai dai samun lada to sai mutum sai ya faɗi wannan kalmar babu laifi wa illa unku babu mun gano nan zunubi zaki samu cin mutunci zaki cin amana zaki ha'inci zaki za a iya rubuta ki daga cikin munafukai za a iya kaza za a iya kaza to amsak ya kama bakin ke shiru amsak ya kame ba ruwanki koma ko magana ne ba wani illa cikin ta ba lada ba zunubi to inda zan baki shawara kai ki yi tasbihi a wannan lokacin yi salati karanta alkur'ani yafi ki zauna ki ta maganganun da ba su da fa'ida a zo a ta gulman maki jama'a za ku ku ji illan waɗannan abubuwa da ma da danganta cewa fitinan su da bala'in su har ya ta samma ɗaran ma bala'in annoba da irin waɗannan miyagun curukan da suke yaɗuwa wanda wasu ƙanan virus suke yaɗa su wanda sai an sa maganin likita ake iya ganin su kun gano wannan da kyau ku to haka irin waɗannan kusakurai da ke yawo suna ta tsayyuri a tsakankanin musulmi suke allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu mana ya ce wa amalan dalilin da ya sa muka rubuta wannan littafi sau da mu aiki a aikace bi kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maganan da annabi yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu da yi duk mutumin da ya ga wani abu mummuna ya ga munkari to ya sa hannu da gaske ya hana wannan abu mun gano wannan ga duk wanda yake da hali na ya hana a matsayin shi na malami da ya ga ɗaliban shi suna yin abin da yake ba daidai ba kuma yana da halin da zai sa hannu ya hana to wajibi ya sa hannu ya hana a matsayin ki na uwa a matsayinki na babban yaya a matsayinki na shugaban ma'aikatanku sai ki ga abu ba daidai ba wanda sai kin yi amfani da hannu wannan abin zai hannu to wajibi ne ki yi amfani da hannunki ki hana wannan abu haka shugabanni jagorori sarakuna wannan wajibin su ne duk wani abin da ake aikatawa ba daidai ba to su yi amfani da su su hana wannan abin da ake aikatawa da ya zama laifi ne to sai annabi ce fa in lam yastati in kuwa ba zai iya ba kila bai da karfin iko kila bai da dama kila amfani da hannun zai iya haifar da wasu illoli da wasu bala'o'i da za su fi na dama muni fa bilisanihi in malami ne to ya wa'azi in dattijo ne in iyaye ne su tsawatar su fara ce a bari fa in lam yastati in duk wannan bai iyawa to fa bi qalbihi yake abin a cikin zuciyar shi wa zalika adhaful iman ki a cikin zuciya wannan shine mafi rauni daga imani jama'a mun gane wannan da kyau ko to kun ga wannan gaban ya kamata a ce dukkanin ku kuma ku ɗauki wannan hadisi ku saka shi a cikin aiki don ku samu yardan Allah kuma shine waɗannan abubuwan da za a zo za a bayyana ku sa karara to kuma ku ɗauka ku je ku canza munkaran da ke faruwa a cikin gidajenku a karan farko ku canza munkaran da ke faruwa a makarantunku a duk inda kuke kai ziyara da sauran unguwanninku in aka waye gare iyalanku sun gyara to duk wani wanda ba su ba ana sa ran da izinin Allah shi ma zai kwaikwayi gyara daga wajensu ko kun gane wannan da ke ku? to in kika ji kuskure ke kasa gyarawa makanki a ajin farko ke kasa gyara ma iyalanki a aji na biyu abokan mu'amalunki ke kasa gyara musu to wallahi za ki shiga hadarin da Allah ya ce almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun ku ji wannan da kyau Allah ya ce kun ga munafikai su. munafukai matansu ba'aduhum min ba'adin sashinsu to suna hada baki da sashi ne ku gano wannan sabanin muminai da Allah madaukin sarki ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'aduhum sai ce awliya'u ba'adin su muminai sashinsu masu kauna ne masu taimakekeniya ne ga sashi kun gano wannan da kyau ko wanda su waɗancan ya amuru na bil kari su ko mummine ya amuru na bil ma'arufi su waɗancan wayan hauna anil munkari suna wayan hauna anil ma'arofi suna hana kyakkyawa su ko mummine wayan hauna anil munkari kun ga an raba aiki mummine su yi umarni da kyakkyawa su hana ne mummuna munafakai su yi umarni da mummuna su hana ne kyakkyawa waɗancan sai Allah ce nasullaha sun manta da Allah hum sai Allah ya manta da su kuma gano da kyau ko to amma su ko da Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari sai ce wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suna ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasula suna ma Allah da manzon shi biyayya sai Allah madaukin sarki ya ce ulaika kun ga irin waɗannan mu'minai sayarhamhumullah lalle Allah madaukin sarki zai ji kansu wallahu azizun hakim to jama'a duk ma ba wannan bane sai ce wa'adallahu allazina amanu hakika Allah madaukin sarki yayi muminan nan alƙawari wa'ada lahul mu'minuna wal mu'minati sai ce ne jannatin tajari ta hannun tahtiyal anhar sai ce khalidina fiha in sun shiga ciki za su dawwama har abada sai ce wa masakinu tayyibatan akwai wasu wajejen jin daɗi na zama kun aljanna akwai gidaje ko to akwai wasu gidaje na musamman a aljanna wannan an tattale ne saboda masu umarni da kyakkyawa da hana mummuna sai ce fi jannati adinin a cikin aljannan nan na zama ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace to amma in ya zama ke baki umarni da kyakkyawa kuma baki hana mummuna to kina cikin munafikan nan kenan dan Allah ki ciwo jabewar Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya samu dace to lalle ya zama wajibi mu zama cikin mutanen da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ya ku ne al'umma gaba ɗaya waɗanda kuka fi kowace alkhairi waɗanda kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hana mummuna sannan kun yi imani da Allah sannan a wani waje Allah madaukin sarki ya ce walta kun minkum ummatun lalle daga cikinku a samu wasu al'umman da za su zama suna yin umarni da kyakkyawa sannan suna hana mummuna Allah ce wa ula'ika humul muflihun lalle waɗannan suna daga cikin manya-manyan bayan Allah waɗanda Allah madaukin sarki zai ji kansu Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu makasudan kawo maku waɗannan ayoyi da bayanin shirohin da waɗannan ayoyin suke ɗauke da su shi ne duk mutumin da ya zama yana jin abin da bai da kyau sai ya gyara maka shi sannan sai ya ɗibi waɗannan abubuwan marasa kyau ya je ya gyara ma wasu wani shi to wannan ana sa ran mutumin kirki ne ɗari bisa ɗari matakin farko Allah zai ji shi kuma zai sa shi a gidan aljanna to abin da wannan malamin ya dauko ya sa dalilin da ya sa ke ne yawancin aiki sakamakon wancan hadisin kun ga matakin farko dai an nuna mana munafakai su ne suke yin umarni da mummuna suna hana me kyakkyawa ina fatan mun fahimci wannan da kyau suna hana mummuna suna umarni da mummuna suna hana kyakkyawa mumine su kuma mai aikin su umarni da kyakkyawa su hana me to duk wanda ya wannan sai Allah ce wa'adallahu almu'minina wal mu'minati sai ce jannatin aljannan da za a baki ba kwaya ɗaya bane aljannatu ne masu yawan gaske Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan hadisi al-Imam Muslim ne ya ruwaito shi malam sai yake cewa fa inni a'ridu li ikhwani al-muslimin lalle ni dinnan gani ina gabatar ma ƴan uwana musulmi بعض هذه الأخطاء wasu daga cikin waɗannan kusakurai wa tariqatu islahuha da hanyoyin da za a wajen gyara su kun gano wannan dake ku waɗannan kusakurai ga su ana gabatar mutane da su da kuma hanyoyin da za a bi daki dake wajen a lalle an gyara su malaci liyarji'u ana saboda su marmaza wannan abu su gyara shi iza ofi ha muddin suka samu kansu a tsindin a cikin waɗannan ayyuka wa ya tubo ila rabbihim sannan su tuba zuwa ga ubangijinsu ta haƙaƙa lahuman nasar saboda nasara ya tabbata a kansu fi duniya a gidan duniya wa dukhul jannati fil akhirah sannan a gidan lahira kuma su dace da shiga aljanna mala ce wallahi as'alu Allah kaɗai nake roƙo. an yanfa bihal muslimin ya amfanar da musulmi wannan littafin wa ya ji alaha khalisatan liwajihil karim kuma ya sa wannan littafi an yi shi ne saboda neman yardan Allah kadai marubucin littafin shine Muhammad bin Jamil Zainu Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairan shi to bayan da malai mana wannan shimfida kayyama shimfiɗa mai matukan mahimmanci da fa'ida wanda ko daga daidai nan yanzu muka tashi mun fa'idantu da cewa lallai abubuwan da ke fitowa bakunanmu iri uku ne ko dai kasance abinda za ki faɗi yarda ne tsaba ga allah madaukin sarki wanda in kin faɗi za ki samu lada wannan ana fatan ki ta faɗin shi har da za ki mutu ko kuma ya kasance abin da zaki faɗi tsaban sabon Allah ne tsagwaran bijirin ma Allah ne da cutar da al'umma to ana fatan ki kame bakin ki bari domin in ba ka ba sai kin shiga wulakanci da tozarci a duniya abin da kika tasa samu gaba kina nema sai Allah ya hana ki sannan a ranar gobe kiyama kuma ki shiga tabewa da hasaran da babu irin shi kashi na uku kuma shine ya zama magana ne wanda zaki faɗi ba yabo ba fallasa hira ce kawai mara amfani to ita kuma wannan ba ta da fa'ida a matsayin ki na musulma ke abin da ya fi dacewa da ke shine ki bi abin da Allah yake so gaba daya shi ki karanta alkur'ani ko ki salati ko ki tasbihi ko ki kwanta ki bacci ina ta mun gano wannan kyau Allah ya sa mu dace a don komai wa jama'a sai don mu sani fa duk abin da muke faɗi ana ne ana fa rubutawa fa wallahi duk abin da muke ana rubutawa mu hankali wallahi duk abin da muke ana rubuta shi to duk mun ji wannan abin da ya kamace mu shine mu yi kokarin gaya ma ƴan uwanmu su bari kun fahimci wannan da kyau ko mu yi kokarin gaya ma ƴan uwanmu da suke su bari bayan mun yi kokarin hana kanmu amfanin karatu kenan shi mala abubakar gumi yake cewa karatun hadisi sai ce da aiki da shi in aka yi karatun aka tara ba aiki ba ya zama karatun banza ya zama karatun shiga wuta ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam sai ce a ta'un mina shirkil akbar ga wasu kusakure da mutane suke aikatawa waɗanda suna ɗaukar waɗannan kusakure ba bakin komi ba alhali ko waɗannan kusakurai to suna kunshe da shirka manya-manya ina ba ta mun da kyau shirka ne babba amma wallahi tallahi mutane ba su damu ba ko kuma jahilci ya sa ma ba su san shirka ba ne sai su ta yi su ko da kai ma ba sa su kalla abin Allah ya sauwaka. malam sai ke cewa al ul'ula kuskure na farko za ku ji mutane suna cewa ya rasulallahi sai ke kaddara ki ɗauko harafin ya can na ƙarshe a gefe ya rasu rasulallahi ka agaje ni ko ya ja annabi a gefni ko ya darajan annabi ka kawo man agaji ko ya badawi ko ke ya rabi'a albadawiya a gisni ke kawo man agaje ko ishfini ko kuma ya rasu wallahi ishfini ko ya ja hannabi ishfini ko ya badawiya ishfini kun gano wannan mutumin da bai da lafiya sai kira wasu daga cikin annabawa sunayensu yana roƙon waraka yana sa a kwarin mai damuwa da sauransu ko kuma ya ce almadadu ya hussein ya hussein ka kawo man agaji ka kawo man ɗaukaka ka kawo man ni'ima ka kawo man albarka wannan a bisa abin da ya mahangiya na bincike na ilimi yake haifarwa shine 'yan shi'a ne suke wannan almadadu ya hussein su kuma ya badawiya da ya jilani da ya kawo zahiri wannan bid'a ne na sufaye ina fatan mun gano wannan da kyau to abin da ke ci waɗannan maganganun har gidajen ahalus sunna ma in kin shiga sai ki rika jin su in kika ce ba za a ce ya rasulullahi ka agaje ni cikin masoya ka sa da ni in an faɗi wannan za a ce kuskure sai sa hannuwa ka ce yanzu ba za a ce annabi ba sai a ce akwai inda aka ce ka ce annabin amma anan kuma mukami ne na Allah domin da ya halatta a nemi agajin annabi to kenan annabi shi da kanshi kawai sai ya agaji kanshi amma ba mu taba jin annabi ya haka ba hasali ma sanda ka je badar a lokacin da annabi yake cikin halin neman agajin da ya mu kowanne shi bai agaza ma kanshi a karan kanshi ba kuma sahaban da ke tare da shi ba su nemi agajin annabi ba ƙur'ani ya ba mu labarin abin da ya faru a badar gaba ɗaya cewa allah iz rabba rabbakum ku tuna sanda kuke neman agajin ubangijinku fastajaba lakum a lokacin an ruwoto annabi waye ya daga hannu yana addu'a har sai da aka hango hasken hammacin shi sai da sai na abubakar ya zo bayan mayafin annabi ya faɗi ya ɗauki mayafin ya rafa mai ya ce ya rasulallah a cigaba kawai allah ya karba kaga annabi wajen waye maida ya maida al'amarin shi wajen allah ne ko mun gano wannan da kyau ko amma sai a zo sai a ce yanzu manzon allah yanzu manzan Allah da aka saukar mu alkur'ani yanzu manzan Allah shine imamul anbiya'i wal mursalina yanzu manzan Allah shine kaza sai a ce duk wannan mukaman shi ne amma wannan kuma kuskure ne ina fatan mun gano wannan da kyau duk lissafin da za su lissafo ko ba su su gama lissafin su gama keke da keken duk abin da za su faɗi su faɗi sai ce eh wannan ba haƙƙin shi bane saboda ga shi da kanshi da ya shiga halin damuwa a badar Allah ya ruka mun gano wannan da kyau ko bai ce shi gashi gashi gashi ba har ma Allah madaukakin sarki da ya bayanin cewa da a ce wasu za su yi kuskure su yi laifi ja'uka su zo wajenka kai masu Allah gafara kai ma ka ta masu kai masu isa gafari ai ba a ce zo wajen manzan Allah su nemi gafara annabi ba Allah bai faɗi wannan ba mun ga wannan da kyau ko cewa ja'uka fastaghfirullah su nemi gafaran Allah wastaghfara lahumur rasul manzon Allah ya roƙa masu gafaran Allah lawajadullah tawwabar rahima da samu Allah mai karban tuba Allah ko mai jin kai duk ba inda Allah madaukin sarki ya ce ai wannan amma jama'a barku wallahi a cikin irin waɗannan littattafai ne ake samu irin waɗannan abubuwa na shirka da ake gaya wa mutane ga shi a cikin wani littafi zan karanta muku ɗaya daga cikin bayanan daga nan za ku fahimci da ganin da ake samu waɗannan abubuwa da mala ya ce kuskure ne kuma daga cikin kusakurai da suke janibin shirka babba da ke fitar da mutum daga addinin musulunci wannan littafi sunan shi tafrihul khatir fi manaqib tajil awliya wa burhanul asfiya a sheikh abdulkadir qadir jilani wannan littafi wa yana bayani akan darojojin sida abdulkadir jilani to a cikin wannan littafi barkuji a shafi na 37 darajoji ne sun kasa daban-daban daban-daban ga yi suka ce almantabatu sadisa wasama wasalasun daraja na 36 fi takhlisin ra'a wai ta hanyar kwato da kai agaji ga wata mace min muridihi ita wannan mace ɗaya daga cikin muridiya ne na sheikh abdulkadir jilani min talwisi fasikin fajirin aka mata tallafi sakamakon hari da wani fajiri wani fasiki ya kai mata zai keta mutuncinta to al'amarin ya faru yanzu mun fahimci ga wata mace muridiya ne na shek Abdulkadir Jilani ga wani fasiki ya kai mata farmaki zai je zubar mata da mutunci to sai shi sida Abdulkadir Jilani sai ya kai mata agaji ya kwace ta zakaru aka ce malaman tarihi sun ambata ko kuma muridai shi suka yi bayani atan hasana suka ce wata mace ce mai kyan gaske sarat muridatun li hadaratihi ta zama muridiya ga hadaran gausi ana ita ma muridiya ne na shi sheikh abdulkadir jilani Wakana kana ya ashiquha rajulun fasik ashe wani mutum fasiki ya daɗe yana bigenta ya daɗe yana santa ya mace mata murus qablanta sabiha ila hadratil gaus kafin ta yi rijista a wannan halara na shi gaus da abdulkadir jilani farahar li hajjacin laha ila gharin sai ran nan sai bukata ya kaita sai ta tafi bayan gari ya shiga cikin wani kogo jabalin na dutse mun gano wannan da kyau ko ai irin wannan abin yana faruwa a da cancan. can a lokacin nan in mace tana da wani bukata za ta yi tsifa a wani lokaci sai je bayan gari ta yi tsifa ko kuma in za ta yi wankan haila ko za ta yi kaza al'adansu ne sai je bayan gari sai ta yi ko wani abu ya taso mata haka ya faru da maryam kamar yadda Allah ce wazkur fil kitabi maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya gabas sai mun gano wannan da kyau ko amma da je fattakhadhat min dunihim hijaban sai ta sa shamaki ta kara kanta daga duk inda wani zai iya hasasu ya ganta ina fata mun fahimci wannan to shine ita ma wannan baiwar Allah sai ta tafi bayan gari cikin wannan dutse fa'alima zalikar rajul fasik sai wancan mutum fasiki ya gano cewa a wancan ta je bayan gari ta je ihun ka banza inda ba wani wanda yake jin labarinta kuma dama gashi zuciyar shi ya cika gaba ɗaya da ƙaunanta mun gano wannan da kyau ko farawaha to a nan sai bi bayanta ilal gar zuwa wajen wannan kogo mun gano wannan da kyau ko ya gane rawaye ha ilal gar cewa ta tafi cikin wannan kogo faraha wa ra'aha sai bi bayanta wa arada an yi yulawwitha zaila ismatiha sai nufin zai keta alfarmanta walam tajid li khalasiha malja'an in wani kururuwa da za ta yi domin kokarin kare kanta daga wannan fyaɗe da wancan fasiki zai mata ta yi amma ta gane cewa inna ba zai yiwu ba ta buga ta buga aifa fanadar bismi hadaratul gaus nan da nan sai ta kira ta kila halaran gausi wa kala sai da ce algiyasu ya rausu azam haka ke kira agaji ya kai gausi babba algiyasu ya rausu sakalain agaji ya mai agazan mutane da aljanu algiyasu ya shekh muhyiddin agaji ya kai shehu mai raya addini algiyasu ya saidi abdulkadir agaji ya kai sidi abdulkadir kunji an aji allah an kirawa ita maryam da ta je ta ga wani mutum kawai kerere a gabanta ai exactly abin haka ne wancan ta ga mutum fatamassala laha basharan sauya ita da ce ya annabi zakariya annabi zakariya ke kula da ita ba amma ta san cewa ita ta ƙoshi da aqida a gidan annabta sai ta ce me inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya ina neman ne rahama ya kiyaye ni kin ga aqida na kwarai kenan wannan aqida ke so ki ce ki mutu da shi ki shiga aljanna amma wannan aqida na wannan batacciyar kuwa to barkuci fi zalikal waqt wai a daidai wannan lokaci kana hadaratul gaus ya tawadda fil madarasa wai shi gaus yana can wata makaranta yana aluna wa kana fi rijlihim na alani min khashabin a kafan shi yana sanye da wasu takalma na katako ikon Allah awul kiba fana za'ahuma sai ce waɗannan takalma na katako min rijlaihi a kafan shi wara ma huma ya su ila tarafil gar setin inda ya ji wannan kisa daidai da inda wannan kogon yake wa qabla wusul fasiki ila muradihi tun kafin wannan fasiki ya kai ga manufan abin da yake nufi wasalan na alani aikan ki ce kabo ta kalmar nan sun isa ila ra'asi daidai kai shi wasara ya gari bani ra'asahu ta kalmar suka dinga dukan shi akai ji kike kakaka kwal kwalkwalkwal suka dinga kwala mai kansu da kansu hatta mata har ya kwanta ya mutu a a a takalman gwamnati sun yi ne to ko da ya taɓa yin aure ya yi zina akwai shaidu guda hudu ya ne gausu yi musulmi ne mun gano wannan da kyau ko bai zo da shaidu kuma ya yi ne to yanzu nafsu bin nafsu in ma bai taba aure ba bulala ba aka ce a mai dari a ɗaure shekara ɗaya kuma ma bai ma yi bizinan ba ma bai yi ba cewa kai kabla wasu ila muradihi tun bai cimma manufan shi ba ta kalman gausi su gine suka kashe shi yanzu don Allah jama'a banna nawa ya fara cikin nan ga bannan kisan kai ga banna na shirka jama'a kuna jin wannan da kyau ko sun ma'akalatin mar'atun alaini sannan sai wannan mace sai ta kwaso wannan takalma waɗannan takalma wani suna ya kamata a kira su da shi takalman ta'addanci ko ko takalman kisan kai ko ko takalman ƙetare haddi amma bari mu ji ana sai suka ce almubaraka yi takalma masu albarka waja'ad bihi ma ila hadratil gaus haka matan nan ta taho da wannan ta kalma zuwa halaran gausi wa akhbaratu an haliha ta ba da labarin halin da ta samu kanta ciki wa ma jara laha da abubuwan da suka wakana da ita fi huduru jama'atin bayna yadayhi a lokacin almajiri sun ci gaba shi radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda kun ji aiki jama'ar annabi don Allah ku ji wannan abin yanzu an aje Allah da kowa an dauke gausi a cikin littafin nan ne yana daga abin da suka ambata cewa suka yi ai wannan abin da aka zo ana kiran sunan shi ana neman agaji da tallafi ai ba shi ya sanya ma kanshi ba Allah ne da kanshi ya bashi wannan mukamin domin wai wata rana ne wata mata ɗanta ya rasu mun gano wannan da kyau da ya rasu sai ta je ta ce to ita ga yadda take so a da danta cikin ruwa ne sai gausi daga kai ce Allah da da yaron nan an gano wannan da kyau ko sai ce a to an yi kaza da kaza dai ba da dawo da shadda ba da da yaro da wuri ba daga baya da aka dawo da ran yaro sai ya fushi sai ke ce Allah ya kai ma haka kunyata ni a gaban wannan matan kun gano wannan da kyau ko ya ka kunyata ni kai da kake halatta a ƙasa da kun faye kun amma ka zo kana wani kama kame Allah kana cewa wai a lokacin da ta zo na zuwan farko ka ce ne a je a zo da yaro na biyu ka ce a zo a zo kaza na uku kaza kaza ni gaskiya ban gamsu da wannan ba da shine saka ba shi hakuri aka ce me yake so gashi ku karanta wannan littafi shafi na bakwai al batu sadisa daraja na bakwai fi akhbar kauni ismihi sharif kasancewar shi sunan jelani sidi abdulkadir jelani wani sunan shi kasmul azam ɗaya ne da ismul layal azam da kira sunan allah da kira sunan shi ɗaya ne jama'a daga lokaci da an karanta kunji cewa suka yi zakaro fi risala haqiqatul haqa'iq a cikin wani littafi ne nasu sunan littafin haqa'iqul haqa'iq annan ra'atan gharika waladiha wai ɗanta ne ya nutse filiyam a cikin ruwa waje da ilal gausil sai matan ta zo wajen shi gausi wa qala ta ce inna waladi gharika fil bahar ɗana ne ya nutse a cikin teku ya mutu wa atiqadi jazim ni kuma abin da na kudurce kai tsaye a raina bi annaka taqdiru ala raddi waladi ilayya hayyan kai za ka iya dawo da ɗana da ran shi jama'a ya ke rayarwa wa ke kashewa yanzu wani ya mutu wani zai dawo da shi ƙudurinta a ranta ƙuduri jazimi ta ce za ka iya dawo da shi faɗala laha radiyallahu anhu sai shi gausi ya ce irje ila bai tike ta jiri wala ko ma gida za ki samu ɗanki farahat walam ta jirhu ta koma ba ta gan shi ba faja'at thaniya ta dawo karo na biyu wata zarra ta kankan da kai jama'a ke kankan da kai gare shi ta kankan da shehi kanta ga shehi faƙala lahal gausu sai gausu ya ce mata aizan irji ila baitiki tajidi wala biki fi baitiki za ki samu ɗanki a gida faraha ta tafi walan ta jirhu ba ta same shi ba fata'at salifa a kawai na uku ta zo bilbuka ta fashe da kuka wata zarro tana kankan da kai fara kabal gaisu gaisu nan da na sai gaisu kawai ya shiga halara ya murtuke kawai sai kalla Allah wani ala ra'asahu ya sauko da kanshi sun marafa rasu sai ɗaga kai sama faƙala na yake mata irji ila baitiki koma gida ta jidi wala duki fi baitiki ɗanki na gida fara ta tafi wajadat da hafil baiti sai je ta samu dan nata an raya shi an dawo da shi gida fa qala al azam sai shi gaws al-a'zam ce bi tariqil mahbubiyya cikin hanyar da suke bi na Mahabubiya, tsananin ƙaunin da Allah yake mai yabo ta wannan hanya ce ya rab lima akhjaltani marratayn inda tilkal mar'a ya ka basar da ni ka da ni ka kunyata ni a gaban wannan matan har sau biyu fajar khitabun min al-malik wahab nan da nan sai zance zo daga wajen Allah anna kalamuka hina qulta laha kana sidikan maganar da ka faɗi ta je za ta samu ɗanta gida gaskiya ne fa fil marratil ula a karan nan na farko ja'alatil mala'ikatu ajza'ahu mala'iku ne suka je suna tattaro ajza bangarorin jikin shi da ya dargaje a teku المتفرقة وفي المرأة الثانية وفي المرة الثانية أكو نبيكوا أحييته رايش ني irin shugaba إرن ya ba da aiki, eh wanda aka ba aikin ya zo yana faɗin umarni da aka ba shi wai kamar siri ne yanzu sama da Allah Allah yana faɗin abubuwan da aka sa shi wafi salisa a karo na uku a kharashtuhu min al-yammi ai fitowa da shi ne daga cikin ruwa wa awsaltuhu ila bariha na kai shi gidan fa qala al-gaus sai shi gausi sai da abdulkadir jelani sai ce ya rab khalaqtal akwan bi amr ka halici duniya da kowa da komai da umarnin da na kun abin ya zamo walam yasbik zaman walal an tun lokaci da ma kai komai ba kai wannan aikin amma sai yanzu ne ka ce min kaza kaza kaza kaza wannan abin ne ba za ka iya ba ina ba ta mun gano wannan da kyau mala yake cewa waqatul ba'si tajma'ul ajza'ahum ranar tashin kiyama kuma za ka haɗa dukkanin mutane da suka rududduge almutafarrika wanda suka watse allati la ne hayata da ba mu san iyakansu ba wa tashuruhum fi tafi ainin ka da su a kiftawan ido wa ajaza a jasadin wahid yanzu Allah rayar da mutum ɗaya wa haya uhu da sanya wa ba wa ba'asu ila dariya a mai da yaro gidansu shay'un jizai wani ɗan ɓangaren aiki ne fa mal hikmatu fi ta akhir min ta akhir me hikiman wannan jinkiri da kai manyan Allah fa ja'ala tsabu min ar-rabb al-kabir sai aka ƙara aiko da sako aka ce to dai wannan dai maganan da ya wuce Ko utulub ma tutulub duk abin da kake nema roƙe kada a tsaye naka kawai a baka audan an sara kalbika sau wannan batarin da aka yi maka fatadarra al gausu sai gausi ya ƙara kankan da kai wa ba ko ala turab ya sa kai a ƙasa tun da ya kura Allah wa qala ya rab sai ce ya Allah ana makhaluk ni abin halittan ka ne fa bi qadar saboda ni halitta ne yayi qubi talabu wa anta khaliq kun gano wannan ni zan nema kaba ya Allah ya kuma kaza har dai magana ya kai magana lokaci ya tafi ana nuna an kai ga makasudin mu jama'a duk da ya kai sai aka ce to ya je duk wanda ya gan shi rana kaza ya zama wali ya ce in na mutu fa wannan bai yi ba to ka je idza nazarta ila turab in ka kalli kasa ya kuna zahaban zai zama zinari fa ya yace ya rab laysa li naf'un min hadaini ya ce duk wannan ba su da amfani a waje na atani shay'an a'zamu huma ka bani abin da yafi wannan wa yabqa ba'di liyan fa'a abin zai wanzu a bayana ya ta amfanarwa tsawon zamani fajara khabab min Allah al al kun ji kararaku sai Allah ya magana da shi kai tsaye mun gano wannan da kyau ko sai wai Allah ya ce ji'altu asma'uk asma'uka na sanya sunayenka mislu asma'i ɗaya suke da suna na fiffawabi wajen lada wata afiri da wajen tasiri wa man ƙara asman min asma'ika duk wanda ya kira suna ɗaya daga cikin sunayenka fa huwa kaman ƙara asman min asma'i ɗaya ne da wanda ya kira suna ɗaya daga cikin sunayena kamar yadda Allah yake cewa walillahi asma'ul husna fad'uhu biha to wani shehi asma'ul husna fad'uhu biya shi ba duk ɗaya ne wannan jama'a gashi a cikin littafin su ai ba wani sharhi da muka yi da ƙarin bayani abinda suka faɗi muka faɗi gashi tafrihul khatar fi manaqib tajil awliya wa burhan al asfiya الشيخ عبد القادر to jama'a wannan kuskuren da mali yake faɗi na ya rasulullah da suke cewa ya ja annabi ya badawi a gisni ishfini wal madad ya hussein ya jilani duk waɗannan kafircin da gana aka samu su jama'ar annabi kuna fahimtar wannan to dole ne mu gyara ba mun gyara kuma dole mu gyara musun mu malam ya ce wa ghairu hamin al'adi ya ce shirkiya da wasu ma waɗanda ba wannan ba na kiraye-kiraye da ake da ke kunshe da shirka fa haza du'a'un li ta'ala malai ce wannan kiran wani ne wanda ba Allah ba wa huwa min shirkil akbar wannan yana daga shirka babba allazi nahallahu anhu bi qawli wanda qarara Allah ya hana ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka kul karka sake ga kira wani wanda ba Allah ba wanda ba wani amfanin da zai maka inji Allah wala ya durruka kuma dan baka kira shi ba ba wani cutar wanda zai maka fa in fa'alta in ko kai kunnin kashi kai sai Allah ce fa innaka idan min zalimin balle kai kana daga cikin azzalimai malai ce azzalimina ai bi ma'ana almushrikina ka daga cikin mushrikai saboda ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka ita ce zalunci babba wannan aya ne da zuwa cikin suratul yunus aya ta 106 ina fatan mun gane wannan da kyau inna shirka la zulmun azim kuma aya ne ta zuwa cikin suratul luqman Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to jama'a ga karatu ya dauko saho amma kuma bai kai karshe ba Da lokaci ya kore mana to anan nan za mu tsaya in Allah madaukin sarki ya kai makaratun da zai biyo bayan wannan to sai mu waiwayo waɗannan bayanai daki daki ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah sai a karance sai ku je su tsaf yanzu kun ji asalin inda wannan bala'in ya taso ku da irin yadda aka kau da Allah ka sa wani Allah a wajen shi to Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga bata mu dai alkur'ani da hadisi sun ishe mu a bisa fahimtar annabi da sahabbai Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum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 yau alhamis sha hudu ga watan shawwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da ashirin da uku ga watan septemba shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun littafin akhtau na muhammad jamil zainu allah maraukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan littafi kamar yadda kuka ji sunan shi kuma aka fara karatun shi littafi ne wanda yake ƙoƙarin bayyana ma al'umma